أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا Shin wannan mai ‘yankarin tashi bayan mutuwa ba ya tuna cewa mu muka halicce shi tun gabanin haka alhali kafin lokacin shi ba komai ba ne, to ya kafa hujja da halittar farko akan yiwuwar halitta ta biyun, duk da cewa ma halittar ta biyun ta fi sauƙi.